awa ɗaya haka garin zariyan take da haka yin uwa musulmi zan ɗauki hadisa nan, sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa wanda na tabbatar mun karanta hadisin ni da ku za ku yarda cewa wannan hadisi da an rubuta shi da ruwan zinariya ma ba a yi asara ba kamar yadda kuka sani ne na ko position ɗaya ke ne kamar yadda kuka sani kowa yanzu ya riga san irin rayuwar da ake ciki kowa ya san da rayuwa ta koma a yau babu wata ni'ima a gidan duniya in baicin ni'iman imani face sai ka tar da akwai wani ɗaci da aka sirka wannan ni'imar da shi abin nufi na shine idan kana shayin cewa kai in ka samu dukiya ka huta a duniya to sai ka samu dukiyan kuma sai ka ga matsaloli da ke tattare da ita har ma gara a ce kai wani talakan ne haka nan ɓangaren mulki in ka tattauna da masu mulki sai ka ga matsalar da suke ciki suke kai suke hange har gara ma a ce babu wani mulkin a hannunsu ko sun zama wani mara mulkin fiye da a ce suna cikin irin wannan mulki din to duk in ka duba rayuwar gaba ɗaya duk wata ni'ima a yau kusan an sirka ta da wani ɗaci na damuwa musamman ka duba gidajenmu na auratayya za ka gani in ka ga wani abin da ke faruwa sai ka ji kamar baicin Allah ya sa mu dan adam ɗabi'an sanyin aure da sai ka kila magare zauna ya wutan Allah ya mutu a haka saboda irin matsalolin da ake fuskanta to mai janyo haka babban dalili shine fabima kasabat aidina wannan dai ya faru ne saboda abubuwan da hannayen mu suke wuta muke aikatawa domin a baya ba haka al'amarin yake ba kuma tunda har abin ya canja to lallai mu ne muka janyo sanadiyan canzawansa inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to duba da haka yasa na yadda da cewa a wannan zamanin da muke in ba kana da guzuri ne na imani da aiki na kwarai ba to gaskiya mutum bai da wani arziki a ƙasa duk arzikin da mutum ke da shi ba zai iya tsare shi ba matukar ba akwai imani ne da ayyuka na gari a tare da shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana yin wasiya ga sahabbansa a su sannan kuma a gaba ɗayansu wani lokacin su sukan zo su nemi su ce ya yi masu wasiya ma'ana ya gaya musu wani abu mai ƙarfi wanda zai amfane su shine ma'anan wasiya a bada umarni mai karfi wanda in ba wani nasi na shari'a ba ba zai kawo da shi ba inda ba ya ci karo da shari'a to annab sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi masahabai wasiya musamman a wasu lokutan idan sun samu jarabtuwa da abin da ya shafi san rai ma'ana zuciyarsu tana fisgan su zuwa ga wani abu na saban Allah to kan musu wasulci da abin da kan dawo da su kan hanya wanda shine babban manufa ta nima da wannan zama din akwai matashin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito ya ce ma'anin sulasuna a bainan jama'a ya ce ya manza Allah ka bani umarni kai min izini in in aikata zina mana kun ga wannan jin mai mutunci zai ji abin bambara kwai wai raƙumi a kabas ko to amma me matsalar cuta ce a cikin ransa akwai cututtuka guda biyu wanda suka samu mutum in bai hankali ba to gaskiya zai ta tafiya akan kuskure har sai ya ji kasan kabari ya tare shi sune tulil amal ba, ilhawa in mutum ya zama yana da dogon buri game da rayuwar duniya duk abin da za ka yi kana auna da mai zan samu a duniya ko zai fusa ta Allah ba damuwa ba ne yanzu na daga cikin jimamin da muke ciki mu a unguwarmu a kaduna unguwar da ke makwabtaka da mu ta badarawa na san da ku sun gani a social media wani mutum da ‘ya'yansa da matansa makwabci ba makwabcin da annan suwasu ya rinka cewa mala'ika jibril yana sauka yana mun wasulci game da al'amarin makwabci har sai da ne tsammanin za a ce in makwabci ya mutu makwabcin ya ci gado amma wannan makwabcin nasa su suka haɗa baki suka ɗauke ɗan makwabcinsu ƙaramin yaro muhammad suka tafi da shi kano suka yi waya suka ce a bada kuɗi aka ba su kuɗi masu yawa kimanin miliyan biyar bayan kuma an ba su kuɗin sai ɗaya daga cikinsu ya nuna makwabcin ya ce ma yaron kasan wannan ya ce ya ce wa sunan shi ya ce wana ne Kunga yaro ne bai da wayo in kai ne za ka ce baka san shi ba wallahi da suka faɗi haka sai ɗayansu ya danna kan yaron nan ɗaya rike kafafuwan shi sai da suka kashe yaron ya yi hal insanu ma zarraka bi rabbikal karim me kake nema wanda kake kashe shi don ka samu duniya da kai hakuri zai mutu da kansa kuma wa ya gaya muka ban da jahilci wani na cin arzikin wani wani mai cin arzikin wani Allah ta'ala ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. to tambayan anan me ya kawo wannan shine dogon buri game da rayuwar duniya bai rasa ci ba bai rasa sha ba yanzu gashi kuma zai je gaban Allah da jini jinin da kuma ita bata da alhaki ya mutum zai kare da wannan a gaban Allah ran alkiyama ga asiriya to na a duniya ga shi ka ja ma 'ya'yanka da ka zagi har a naɗa ƙasa duk wanda ya gansu ya san wani irin uba suke da shi aure wani ba zai daya a gidanka ban kana da wannan ɗabi'a to yanzu me ya janyo wannan san rai da kuma asalin dogon buri game da rayuwa wannan matashi ne ya tambaya annabi sallallahu shi ma sha'awa ce ta jawo shi sha'awa ta fisge shi sai allon sallallahu alaihi yin ya batsanto da shi kusa da shi saboda duk wanda ka gaina aikata zunubi to yana da cuta ta rashin lafiya Don idan dan adam ya san Allah hakikanin sani dole zunubi ya masa wahalan aikatawa to manzo Allah sallallahu sai ga wanda yana da bukatan a kubutar da shi daga tarkon shaidanin da yake ciki sai kusanto da shi ya tambaye shi ya ce da shi yanzu kana so a yi haka da mahaifiyarka ya ce a'a ba na son haka ina rantsuwa da wanda raina fansa ne a gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga yana da imani ce ce to yarka ba tana so yi maɗiyar da ka haifa haka yace wallahi baya so annabi sallallahu alaihi dinga tambayar sa har a ƙarshe annabi sallallahu alaihi ce to ai ita ma wadda kake so kai wannan lalata da ita mahaifiyar wani ne sannan manzo Allah sallallahu alaihi daura hannunsa mai albarka kan kirjinsa ya ce Allah ka kare shi ka katange shi Allah kuma ya karbi addu'an sahabin ya ce wallahi na wayi gari ba zunubin da na fi ƙin jini a ban ƙasa kamar zina to kun ga wannan wasiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma a cikinta ta zamu fahimci akwai waraka idan an yi koyi da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira a gare shi wannan yana daga cikin wasiyoyin yoyin sallallahu alaihi wasallam za a zo a tambaye shi wanda Allah ka gaya mun wani abu na alkhairi wanda in na yi shi saboda dokokin musulunci sun mun yawa ba na iya kiyaye duka sinnoni da sauransu sai ce to kakkabar harshenka ya bushe daga ambatan Allah kun ga wannan wasiya ce game da riko da alkur'ani mai girma sannan wani ya zo yana tambayansa game da wasiya shi ma ce da shi la tagbab kar kai fushi shi fushi daga shaidan ne in ka bar fushi ya rinjaye ka to za ka zo zuwa ga abin da ba shi ne Allah da mandansa yake so ba sannan wani daga cikin sahabbai ya zo ya tambayi annan sallallahu cewa wani aiki ne ya fi kowanne annan sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ga mutum ne mai rauni wanda bai da ƙarfi bai da tarin dukiya sai ce da shi a salatu ala waqtiha ya ka kiyaye sallah kan lokacinta ba abun da ya fi maka wannan <laughs> alkhairi kuma kun san duk mutumin da zuciyarsa ta ta'allaka da sallah da masallaci to ya gama cin riba ko da gidan shi gidan danni ne gidan ƙasa gidan laka akan ci da ƙyar a sha da ƙyar albishirinsa aljanna ce mako na alkiyam ina faɗa muku wannan ina mai muku ishara da mace ‘yar uwarku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwa ce ba ta da ƙarfi ba dangi ba kuɗi aikinta kaɗai ta share matsalaci ta ijiye ruwa inda za a alola in ta ga maza sun fara zuwa ta koma can ƙuryar masallaci ta fila, ta jira a ida sallah in an gama sallah ta rarrafa ta gida abinta ita iya abinda Allah ya hore mata za ta iya ma addini ke Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana wannan mata ta rasu cikin dare sahabbai suka yi mata janaza suka suturta ta duk mutumin da sahabi ya masa jana'iza ba karamin mutum ba wallahi limamin juma'a unguwar ku in yi limancin gawanki an karrama ki to na ce sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu'an mutanen da daidaikun su mutum ɗaya zai mutu ga an ce al'arshi ta girgiza wannan al'arshin kuma wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh to irin waɗannan mutane fa suka yi mata sallah kun ga ai kakanta ta yanke saka wannan to amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana biyu bai ganta ba sai yake tambaya ke cewa ina dattiji wannan ne ban ganin ta kwana biyu aka ce ai ta Allah sallallahu alaihi wasallam jinjina al'amarin yace yaushe ta rasu ban sani ba suka ce ai kana bacci ne yasa ba mu tashe ka ba kun ga ba wata minista bace wanda take da babban kujerar da ake tunanin har sai an jira an kaza an kaza da sauransu dan yanzu akwai wanda da ya rasu za a kai shi wani kuma zaka ji an ce yana Ingila amma booking flight zai sauka nan da awa kaza a jira wane zo wane zo wane yanzu to kaman haka suka ce ai mun mata jana'iza mun su ta sai suka ga idan annabi sallallahu ya canja yace ku nuna mun kabarin da aka kai shi makabarta wata ruwa ta ce sallah ya sake mata tunda sallan gawa shi dama tsarabul masira ce ba sallah ce take da kaifiya irin sallar da muke yi ba wata ruwa aka ce addu'a ya sake mata amma wanda ya ruwaito hadisin ya ce annabi sallallahu ya yi ma wannan tsohuwan addu'a da naji irin addu'an ya ce wallahi sai da ne fatan dama ni ne na mutu a wannan lokacin annabi ya mun wannan addu'a to ku duba ku gani annan sulasalan ya yi mata wannan din mai dalilin shi ne wancan wasiyan da ya cewa a salatu ala waqtiha ka kiyaye sallah akan lokacinta a nan wannan ruwa imamul bukhari kenan ruwa imamul nasa'i kuma wani ya zo tambaya annan sulasalan ya ce wani aiki ne ya fi kowanne daraja da matsayi a wurin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi alayka bis-sawm fa innahu la'idala lahu ka yawaita yin azumi kila nan sulansa ya gan shi matashi ne firɗeɗe wanda yake cike da ƙuruciya da sha'awa sai ce to ka yin wa azumi saboda ba ka da abin da yake kafaɗa da kafaɗa da azumi wurin lada Allah ka amsa mana annan sulansa ya faɗa mai wannan ishara da wani hadisin nasa cewa Allah ta'ala na cewa azumi na wani ni zan sa kayya da shi dukkan aikin nan adam nasa ne amma azumi na wani ni ne zan biya wanda yake azumi kai ya ce lokacin buɗe baki kana da farin ciki sannan ranar da za a baka sakamakon ka akwai wani farin cikin na daban yana jiranka sai ce to ka asalin wato yawan azumi kun ga wannan duk wasiyoyi ne tambaya iri ɗaya amma amsa mabambanta to haka nan na ukun su annan sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul islami khair wani musulunci ne yafi kowane irin musulunci kyau ma'ana wani musulmi ne ya fi kowane musulmi burgewa Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da amsa ce tut'imu fa'an. in kana so kai kyakkyawan musulunci ta gangariya to ka rinka ciyar da abinci sannan wata taqra'u salam ka rinka yi ma mutane sallama kar ka zama mai girman kai anida kar ka zama mai kangarewa mutakabbir mutum mai girman kai a'a kar yi haka duk matsayin da Allah ya baka ya ba wani matsayin da ya fi sannan kuma ka tuna wanda kake nema a wurinsa shine wanda ka kankantar da kanka shi kuma sai ya daga ka in kuma kai kai girman kai to shi kuma sai ya ajiye mutum to annabi sallallahu alaihi ya ce ka rinka sallama ga mutumin da ka sani da wanda baka sani ba wannan imam ruwaya imam al-bukhari kenan dalan tambaye ku na faɗi wasu sun kai guda nawa yanzu me za ku ce da ni ban je kan hadisin da za mu yi magana ba wannan shimfiɗa nake na faɗi nawa na'am hudu sun fi shida to zan iya yarda da shida ko wanda ya tambaye sa cewa zai yi zina ya ce a'a ko za ka so a yi da kaza naka ya ce a'a wannan ɗaya kenan na biyu ya magana kan wanda karkai fushi ko na uku wanda ya ce dokokin musulunci sun masa yawa aka ce ka je ka yi ta ambatan Allah kakka bar harshen ka ya bushe daga ambatan Allah mun samu na uku sannan wanda ya tambaye wani aiki ya fi alkhairi aka ce sallah akan lokacin lokacinta mun samu nawa ban ku so ku fara gyangyadi ne nake muku dabara don mu tafi tare <laughs> nawa kuka kirga mun hudu sai wanda aka tambaye shi wani aiki ya fi daraja ya ce kai azumi ko don bai da makamancinsa nawa biyar sai kuma na gaba sai ya tambaya wani musulunci ne fa alkhairi aka ce ka ciyar da abinci kai sallama ga mutumin da ka sani da wanda baka sani mun samu nawa shida Allah ya muku albarka Kusan matan zariya sun sha bamban da sauran Mm. tunda kuka haife ni kun gama da ni <laughs> to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi nake kokarin shimfida da su sannan kuma daga cikin wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi akwai wasiyar da ma yakan yi masa habbai wanda ba su suka nema ba haka nan kawai ya ga wani abu na alkhairi da ya kamata sahabbai su sani yakan umarce su da aikata shi kamar da yamma Mu'az bin Jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imam al-Bukhari yace ma mu'az dan Jabal ku ji hadisin nan Annan sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya mu'az wallahi ni annabi ina tsananin sanka la ilaha illallah mu fa mu ne muke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi fansan rayuwar mu ran mu fansa a gare ka amma wa yanzu shine da kansa yake gaya ma mutun cewa ni annabi ina sanka ai wallahi ka kaga mutum nasara duniya da lahira saboda me mutanen kirki mutanen kirki ku ji wannan magana mutanen kirki wanda Allah ya san mutanen kirki ne kadai su faɗi alkhairi akan mutum ko kun san cewa ko da mutum yana zunubin da bai kai shirka ba in ya mutu mutanen kirki suka yi masa shaidan kwarai wannan shaidan zai sa ya shiga aljanna ba ni na faɗa ba ku karanta sayul bukhari babu sana'un nasi alal mayyit hakan imamul bukhari ya bada babun da ke magana akan mutanen kirki su faɗi wani abu na alkhairi ko sharri akan wani mutum bayan mutumin ya mutu sai koro hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam zaune aka wuce da gawan wani mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wannan aka ce wane ne sai mutane suka dinga faɗin alkhairi game da shi ah Ko su wance za su ji mutuwa wallahi duk sallah ba ka late musu riga ki ga dai ta dan kai musu kalate ka kaza kudin makarantar nan faɗi ta ci a gashi ta biya musu kin ga wani kan mutu ji an ce wani zai ji mutuwa yanzu ba ta shi wanda ake wake na yatsira to mutane suke kai bansa da alkhairi sai Allah sallallahu alaihi ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai shiru shi bai san shi ba amma abinda sahabbai suka faɗa sai sa nan class yi faɗi wannan sai na Umar na wurin kaman ya tambaya amma abin ya tsaya masa ba a jima ba sai aka zo wucewa da wata gawar sai annabi sallallahu alaihi ce wannan kuma wane ne ta kace fulan ai wane ne sai mutane suka rinka abinda ake ce ma an yadda kwallon mangwara an huta da guda wai Allah mun gode maka ai yanzu ma je ta kawai a unguwan nan ita ce fa kaza ita ce kaza yanzu wannan abin da gani mutuwan auren wacce ita ce sanadi wannan sihirin da aka yi ma wacce aka yi kaza karshe an waye gari ita ce kaza kaza duka gulma sharri kazafi cin kuɗin jama'a shiga adashi da nufin akibiya a ci dukiyar jama'a ai Allah ya sace shi ya fi komi sauki aka dinga siffanta ta da siffanta wannan mutumin da muyagun dade annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake maimaitawa ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata to anan ne sai na Umar ya kasa hakuri yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya tabbata wancan an faɗi alkhairi game da shi kace ta tabbata wannan kuma shi sharri fa aka faɗi amma ka sake cewa ta tabbata to menene ya tabbata ne sai ce wancan ne dalilin kawo hadisin ya ce wancan da kuka faɗi alkhairi a game da shi sai aljanna ta tabbata a gare shi kun ga alaihi wasallam bai san halinsa ba ba kuma dole ku yadda kowaye shi yana zunubai saboda idan ba annabi bane ba mutumin da yake masumi to amma wannan shaidan mutanen kirkin sai ya sa nan ya ce aljanna ce ta tabbata a gare shi yace wancan na biyun da kuka faɗi sharri a kansa ina tabbatar muku azaban Allah ya tabbata a kansa antum khulafa'ullahi alal ard haka alaihi wasallam ya ce musu ku ne wakilai khalifofin Allah a ban ƙasa Allah yana amfani da maganganun mutanen kirki to ku duba ku gani a irin wannan yanayi amma Allah sallallahu da kansa ya ce ma Mu'az dan Jabal ya kai Mu'az wallahi ni annabi ina son ka yace kuma zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye su shine ne sallallahu alaihi wasallam ke ce masa duk lokacin da ka zo hiya ta ƙarshe a sallah karka yarda ka sallama sallanka har sai ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati nagode ma Allah da naji kun haddace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah subhanahu wa ce karka bar waɗannan domin za su kai ka aljanna to shi yasa Mu'az bin Jabal har bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan samayin ya sallah sai ya tambaye shi ka karanta wannan sai addu'a karshen tahiya in yace a a zai ce je ka sake sallanka saboda ya zo daga babban gida karka kuskura kai wani aiki ɗaya wanda babu stamp ɗin annabin Allah a cikin sallallahu alaihi wa sallam to yan uwa musulmi wannan shine shimfiɗa ta na tsawaita shimfiɗar saboda in na shiga asalin wasiyoyin ba zan daɗe a kansu ba wasiyar da nake so mi magana a kansu wasiyoyi ne guda biyar daga annan sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne wanda imam ahmad da imam tirmidhi suka ruwaito hadisan dukkanin kuma hadisi ne wanda ya kai matsayin hasan ko kace sahih annab sallallahu alaihi wasallam abi hurairah yake fada yake cewa ina so ku kiyaye wasiyoyin in ba ku rike walancan ba wadannan ina so ku rike ku tafi min da su gida a matsayin tsaraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan karanto muku hadisin sai ku rike su sai mu tattauna su a takaicen takaitawa annan sallallahu alaihi wasallam abi hurairah yace da shi wane ne daga cikinku, ku man ya minni khamsa fisalin? waye a cikin ku ko na zai karɓi wasu ɗabi'u guda biyar fa ya'malu bihinna yi aiki da waɗannan wasiyoyin da zan faɗa mishi waɗannan ɗabi'un da ni annabi zan faɗa muku ɗabi'u ne guda biyar waye cikinku zai karɓe su ya aiki da su au alimu hunna man ya'malu bihinna ko kuma shi ya je ya koyar da wani wanda ya san shi zai aiki da waɗannan qala abu huraira sai abu huraira Allah ya kare da a gare shi kultu yace fa kultu sai na ce ana ya rasulallah ni ne ya manza Allah sallallahu alaihi faɗa min su na tabbatar maka zan yi aiki da su kuma wallahi ba zan baka kunya ba sai na kira wasu su ma sun yi aiki da su kuma ya cika alkawari dan gashi mu ma a yau har mun sani muna kokarin bi Allah kare daga Abi Huraira ciwon idan marasa son annabi ko Allah ji kan manya to shine Abi Huraira Allah ya kare da gare shi yace fa akhadha bi yadi sai annabi sallallahu ya kama hannuna na dama fa addahunna fiha sai rinka kirga mun su daya bayan daya ma'ana da ya rike yatsunsa sai ya gaya masa na farko ya ce da shi ittaqil maharima takun a'budan ku ji ittaqil maharima ka ji tsoron zake wa duk wani abu da aka ce maka haramun ne in kai haka takun a'budan za ka zamto mafi bauta a cikin mutane sai ninke masa yatsansa guda ɗaya. ma'ana ya samu na ne na farko yanzu mun samu na farko ko Shi ne mene ka ji tsoron zake wa haram za ka zamto mafi bauta a cikin mutane za mu dawo kansa mu gami annan fulasunan ke nufi a takaice sannan sai faɗa masa na biyu ce warbi bima qasama Allahu ka yarda warba ka yarda bima qasama Allahu da Allah ya raba ya baka na arzikin duniya kar ka zamto mai hasada takun agnan za ka fi kowa samun wadata a cikin mutane mun samu wasiya ta nawa ta biyu sai ninke masa yatsansa na biyu kun fahimta ko to sannan sai yake cewa da shi wa ahsin ila jarik ka kyautata ma makwabcinka takun mu'mina zaka zanto tantagaryen mumini imani zai samu tsuguni a zuciyarka sai ninke masa yatsan sana nawa kenan na uku sannan sai je na hudu yake cewa da shi wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik ka soma mutane irin abinda kake so wa kanka sai ya ce takun muslima za ka zama musulmi na kwarai ya samu na nawa na hudu to sai na ƙarshen sai ce da shi wala tuksiru dhahik karkarin ka kyalkata dariya kamar wawan sarki fa inna kasrata dhahik domin yawan dariya da yawa tumitul qalb yana kashe zuciyar mutum yanzu mun samu abubuwa nawa kenan mun samu guda biyar to waɗannan su ne wasu yoyin da na zo muku da su garin Zaria daga birnin Madina ko daga madina zuwa madina eh dan ni har gobe ina fada zariya madina ce kuma wanda ke da jayayya sai mu mm, madina ce ta alkhairi insha Allah Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu ya sa mu mu gama da duniya lafiya to mu kalli waɗannan wasiyoyi a takeice ku yan uwa musulmi na tabbatar ko faɗan su kadai akai akai shiru annabi sallallahu alaihi kalmomin shi suna da haske a zuciyar mumin ko karanta su kawai akai aka tsaya zaka ji ka gamsu da su saboda daga hasken wahayi suke to amma dan mu ƙara amfana da su mu ɗauke su na farko Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a nan ittaqil maharim takuna abudanna ka ji tsoron aikata haram zaka zanto mafi bauta a cikin mutane me yake nufi shine idan mutum yana zunubi zai nesa da Allah Allah ta'ala zai san kazanta zai san dauda shi sa kuka ga haifa ba ba a haife shi ba saboda ne saboda ya riga ya sa hanyar da zamu haɗu da shi kawai ta bauta ce ta bauta kaɗai ake haɗuwa da Allah to duk wanda bai bauta mishi ba ba zai haɗu da shi ba kuma tarihi da Ƙur'ani ya tabbatar mana da wannan saboda akwai annaba guda biyu waɗanda matansu suka bijire wa Allah Allah ta'ala ya ce ran alƙiyama za ce da su wa qila dukhulan nara ma'ad dakhirin annabi lut da annabi nuh an kwanta da su a shimfidan annabta sun shaƙi numfashi ɗaya da annabi manzo amma Allah ya ce wallahi sai sun shiga wuta me yasa alaƙar shi da su kawai ta biyayya ne ko ba su yi masa biyayya ba alaƙar shi da su kawai su bauta mai ne ba su yi ba haka nan tsatso na annabta da manzanci ɗan annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu da kansa da ya ga yanda Allah zai halaka ɗansa sai da ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq Allah ɗana na ɗa daga jini na ne tsatso na ne amma na sa alkawarin ka gaskiya ne ma'ana biological relationship yayi tasiri yana jin cewa duk yanda mutum yake jininsa bai so ya ga jininsa cikin wahala mutum bai son jininsa ya tozarta ko yaya yake to a shi ne fara ma Allah fadanci alhalin fa a baya kan kumanta ya ce rabbi la tazar min al-azim min amin al-azim min al-kafirin dayyara innaka yudillu ibadaka ya dinga roƙon Allah ya halaka su ya halaka su da Allah ta'ala kuma ce ya sama ya ke sama saukar da ruwan ki kasa fitar wa hidal ma wa sawad alal judi Allah ya ce ga tunan a sa ruwa fa hala na human maut ruwa ya sha makanta tsakaninsa da ɗan, fa kana min al mughraqin a gaban sa ya ga ruwa ya shanya dan sa ya halaka shi to bayan haka sai wannan tausayin na da da uba ya shiga tsakani sai fara fadanci ga ko Allah zai taya yace Allah dana na cikin 'ya'yana, amma alƙawarin ka gaskiya ne ma'ana ko a iya yafe mishi sai Allah nan take Allah ce innahu laysa min ahlik bai cikin iyalanka ka dai haife shi amma ba alaka tsakanin saboda ne wannan ubudiyyan bata shiga tsakani ba wannan ubudiyyan bautan bata shiga tsakani ba an samu mani'i mani'i shine kamar misalin ki samu shayi ki sa lipton sai ki dauko ki aika siyo miki shuga na naira goma a leda sai ki ɗauki shugan a ledan shi baki huda ledan ba sai ki saka a cikin kofin shayin ki ta juyawa ki ta juyawa in kika sha zaki ki ji zaki ba ki ji ba me yasa ai shugan dai yana cikin shayin amma baki iya jin zakin ba saboda baki huda ba wannan leda ita ce mani'in su ne zunuban da ke hana mu samu zaƙin imani mu je kusa da Allah gwargwadon nisantanka da zunubi wallahi gwargwadon samun matsayi da ka a wurin Allah da ban ƙasa baki ɗaya duk wanda ka ga Allah ya ɗaukaka shi to ya nufaci Allah ne nufata na gaskiya nufata na gaskiya to dole ne zukata su zamto su nufaci Allah haƙiƙanin nufata kafin su samu natsuwa sai da Allah kake iya natsuwa idan babu Allah fitintunin rayuwa sun dinga wasan kura da ɗan adam kenan to amma idan akwai imani a zuciyarka wallahi zaka sha mamaki wata fitinar ma sai kai mamaki inda take juya mutane kuma ba yin kanka bane imanin nan ne da kai sai Allah ya taimake ka to annan sulasa ya ce in kuna son ku samu kubuta to ku nisanci haramun cin haramun ko aikata shi shi kuma Allah zai bude muku kofar da za ku bauta mishi har ku samu natsuwar zuci sannan ku samu sa a duniya da lahira ina fata kun fahimci wannan gaba ta farko gaba na biyu da annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa menene na biyu na'am wardi bima qasama Allahu lak shine na biyu kun tabbata to ni ma na yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ka yarda da abinda Allah ya raba ya baka a duniya wai ma'ana ka samu wadatan zuci saboda shi dan adam duk abinda Allah zai bashi a duniya sai ya nemi kari haka Allah ya halice mu duk yanda kike ganin wani na da dukiya da zan samu rabin abinda wani ke da shi da na huta wallahi ƙarya kike yi da za a baki da za ki fara tunanin to ni da a ce ma ina da motocin haya sun kai guda sha biyar haka sai ka ga kaza kuma musamman ku mata da Allah ya ku irin wannan ɗabi'a algafa ta malam mace ce za ka zo ka ce mata da Allah ina bin wani kuɗi gashi zan fita ban da ko titi ko za ki ban aran ɗan dubu biyu in gani in hau mota in sa kati in kaza in Allah ya sa na amso in biya ki sai ta cire ta baka mata kuna da tausayi ko sun maka tsiwa galibi suna da tausayi misali za ta cire ta baka dubu biyun nan to da Allah zai sa ka fita sai ke gam daga ka samu kamar ko dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin sai Allah ya sa maka tausayi a zuciyarka ka ji cewa yadda wannan ta rufa mu asiri ni ma aƙalla dai bari in ware bayan din na gama cefanen gida in ba ta kyautan wasu dubu sha biyar 10% kenan ko bari in ba ta dubu sha biyar tunda dai duk tare ake faɗi tashi ake wahala da ita insha Allahu ta'ala da za ka je ka ce mata ga abin da ya faru kin ga ke ma ga wannan kilasa tana karɓa kafin ma godiya ta ce ni yasu ina ma da za ka ƙara min dubu biyu na asama in samu in ga ko zai fi ƙara da ɗan kunni wannan ɗabi'a ce haka Allah ya yi mu duk inda ka kai sai kaga kana harin gaba duk inda ka kai kana harin gaba to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan wurin yace mu yarda da abin da Allah ya raba ya bamu dalilin shine akwai hasada a zukatan mutane hasada shine wani ya ga wani da wata ni'ima ya yi gurin wannan ni'iman ta subuce ko da shi ba zai samu wannan alkhairin ba ita ce hasada to duk ko mutumin ku ji wannan magana ku kiyaye abin da zan faɗi duk mutumin da hasada ta zauna a zuciyarsa bai tuba ba ya sani aljanna ba gidansu ba bane kwarai da gaske saboda hasada ita ce zunubin farko da ta sa aka fitar da annabi adam daga aljanna to duk mai ita ba zai zauna aljanna ba hasada ta shiga tsakanin shaidan da annabi adam ya mai ingiza mai kan ruwa aka fito da mu duniya ya muna muna ta cin baka wahala muna azumi da yanzu muna can kasan wata bishiya muna morewa mu ta ma karku da mun Allah da zamu koma shaidan din yayi ya gama da yaddan Allah sai mun koma to na farko kenan na biyu hasada ta ce zunubin da ta sa aka fara zubar da jini a bankasa hasada ta ce zunubin da ta sa aka fara kashe rai a bankasa hasada ita ce zunubin farko da aka saba ma Allah da ita a sama kuma ita ce zunubin farko da aka fara saba ma Allah da ita a bankasa ku karanta suratul maida ba lokaci watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan har zuwa karshe abinda Allah ya faɗa na kissan ƴaƴan annabi Adam guda biyu zai fito muku da duk abinda na faɗa to duk mutumin da ke da hasada yana ce ma Allah ne yayi abin da bai kamata ba yana challenging din Allah ne dan me wani, dan me wance dan me za a yi ma wance kaza ni ban kaza ba a'a ba haka ake to idan ko zuciyarka ta kukuta daga hasada zaka rabauta duniya da lahira salamatu Za zaka samu kukutan kirji da yalwan kirji yarda da abin da Allah ya raba ya baka zai maka maganin hasada zai sa maka kwanciyar hankali zai sanya Allah ya yaba maka da abin da yake asalin wato Allah yake so kuma yadda da shi wanda ita ce gaban mu ta biyu gaban mu ta uku ni fa yanzu minti 30 da wani abu na gani a yakuni zai 40 in yayi eh to <laughs> ai gaban mu na ta uku ita ce wanne ka kyautata ma makwabcinka ko zaka zanto mene mumini kyautata ma makwabci makwabci shine mutumin da Allah ya sa ya zamto shi ke fara jin farin cikinka da bakin cikinka don haka Allah subhanahu na so ya kiyaye alakan zamantakewa shi ya sa yake magana kan haƙƙin makwabtaka mutane sun sha banban kuma matukar za a zauna idan mutum nagari ne ana tafirantuwa da nagartan shi shi sa nan sulasun ya ce karkai abokantaka da kowa face mumini kar yi abokantaka da kuwa face mumini sannan kuma kar wanda ya ci abincinka idan wato asalin ba mai tsoron Allah ba mazala sallallahu alaihi wasu ya faɗi wannan ne saboda tunanin haƙƙi na makwabtaka da zai gudana a tsakaninmu a yau daga cikin matsalolin da muke fama da shi akwai cutarwa na makwabtaka yanzu a nan nake gaya muku makwabcin da suka sace ɗan makwabcinsu suka kashe shi Allah hira kuma suka karɓi kuɗi naira miliyan biyar na fansa wanda fashi ya kamata a ce shi ke fara share maka hawaye manzala sallallahu alaihi wasallam yana kyautata makwabtan shi har waɗanda ba musulmai ba a cikin su. har waɗanda ba musulmai ba a nan sallallahu baya cutar da su yana musu iya abin da yake na haƙƙi ne sai na umar bin khattab umar bin khattab Allah ya kare da a gare shi wata rana yana yana amirul mu'minin yana amirul mu'minin ranar juma'a ne da safe suka fita shi da Huzaifa bin al-Yaman bayan sun fita da shi da ya yace ma Kuzaifa zo ka raka ni mu zaga cikin gari in ji wani hali talakawa na suke ciki Huzaifa yace muna tafiya da shi sai muka zo wuce wani gida muka ji wata mata tana kuka tana tsine sai na Umar albarka hankalin sai na Umar ya tashi ya tsaya ce ai sallama a gidan akai sallama bata san shi ba yace baiwar Allah menene laifin da amirul mu'minin ya riki kike tsine mishi haka tace azzalimi ne mugu ne bai da tausayi ya tura mijina sun tafi yaki ana aikawa da abinci gida-gida daga baitul mali muku ya bar mu nan yunwa kaman zai kashe mu yara na ta kukan yunwa sai ce da ita bayar Allah mai sunan mijinki tace wane ne mijina bai gaya mata shine Umar ba kawai sai wuce shi da huzaifa ya tafi baitul mali ya tambaya ina sunayen wanda suka fita jihadi fi sabilillah aka ce ga su yace ina sunan wane me yasa ba a kai abinci me sai na Umar fa har yaro dake cikin mahaifiyarsa sai da ya masa albashi idan akwai mace wanda take da juna biyu a cikin musulmai sai na Umar an zo ba da albashi yakan ce ku hada da nata da abin da ke cikin ta bai fasan ko za a haife shi da rai ko ba za a haife shi da rai ba amma har da ɗan ciki shi yasa duk wanda zai zage sahabi kuma kaji kana raga mishi to imaninka yana da rauni waɗannan mutanen haka fa sai na Umar yake wallahi dan tayi dake ciki Umar na biya masa yana biyan albashinsa duk wata shi ne yace ya ya akai haka sai mai rubutun ya ce wallahi ba laifin mu bane ya zo nan muna daukan sunayen wanda za a rinka kai abinci da dukiya gidajensu Ya ce kar a kuskura kai komai gidan shi shi ya bar ma iyalansa Allah da manzansa kuma wannan ɗabi'an sahabbai ne sai na abubakar ma ya yi haka har Allah ya jebe shi da cewa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la wala sawfa yarda wannan akan sai na abubakar suka sauka in ka bibi tafsirai za su tabbatar da haka to shine yace ma sai na Umar ba laifin mu bane sai na Umar yace yayi kuskuren fahimta ku yi lissafi tun daga ran da ya tafi jihadi ku kirga abin da ake kai kowa ku kai gidan shi da kansa ya ce ku ɗaure min zan zo in ɗauka ya ce ma ku zai farakani suka wuce gida ku zai fata bin yace ya ce da tukunyan da murhun da ake abinci a gidan umar da kansa duka ya ɗauke su bai ma jira ya nuna ya ce ku zuba a kula ba ɗaukan abincin ya tafi da shi gida ya ce ki min izini in shigo gidanki ni ne umar bai ce ni ne president ba Yake ni ne Umar ki ban dama in shiga gidanki in ciyar da 'ya'yanki tare da Huzaifa a matsayin muharrami tace ku shigo suka shiga Huzaifa yace wallahi abin da ya sa ni kuka shine na ga Umar ya duka yana hura wutan abincin nan har gemun shi yana taba kasa toka na dawowa fuskar shi yana bata masa gemu yace Umar ran juma'a ne ta karku manta ran juma'a da safe yace Umar bai fita gidan nan ba sai da ya tabbatar ya raba ma yaran nan abinci da hannunsa sun ci sun fara wasa suna murna a gidan sannan ya ce da ita yake bayar Allah ni ne Umar ban zalunce ki ba ban zalunci ayyanki ba ga abin da mijinki ya faɗa amma mun faɗi cewa kuskure yayi don haka ga arzikin ku nan gaba ɗaya an taho muku da shi sannan ne ta fashe da kuka tana roƙon sa gafara to abin da nake so ku sani a ranan ba ya ɗauki abincinsa ya kai can gidan ba Kuzaifa ya ce da ya hau mimbari yana kuɗuban juma'a muka ji cikinsa yana ƙara yana rugi ya ce duk jarintan sai na umar kun san shi a tarihin shi bai taɓa dukan wani ɗan adam ba face ko dai ya kashe shi ko ya ji masa ciwo shi yasa da mutum ya shigo madina aka ce umar fana neman ka sai ka ji a ce ina mu'az yake <laughs> saboda sai na umar mu'az yaro ne karami amma sai na umar na jin kunyan sai yana jin nauyinsa duk abin da zai faɗi mu'az ya faɗa sai na umar bai iya saba ne to da an ce ana neman ka a fada sai ce ina uwa ne sai ya kira sunan wani shalele a fada ya ce zo ka raka ne kila ko ta baci ne ba sani ba to me nake son gaya muku ku zaifa ya ce wallahi duk da wannan jaruntan na umar yana kan mimbari muka ji cikinsa ya yi ƙara ya yi rugi sai da ya kasa hudu ba ya sa hannunsa ya dafa cikinsa sai muka ji ya ce ya nuna cikinsa ya ce ƙarƙir aulatu ƙarƙir lam tashba hatta yashba bina almuslimin wallahi kai rugi ko ka kai rugi kai ciki in kaga dama ka kashe ni da yunwa ba za ka koshi ba sai 'ya'yan musulmi sun koshi kun ga wannan shi yasa in ka ji qur'ani ya ce wana wana ne wallahi <laughs> ba kwanci yayi ba man talaba al'ula sahara layali eh wannan kaga an bashi littafin shi da hannun damaran alkiyama ya bata dare ne kawai ya aikin da ya turmushe san ransa ne ya bi na Allah to wannan shine sai kaga Allah ya yaba Allah ya godiya kai ka san ko godiyar Allah ta tukuicinsa baka iya kai gode ma kuicin imani da aiki na gari uwa musulmi shine arzikin da ke sama da komai a bankasa kasa da imani da aiki na kwarai ne ran haduwanka da Allah Allah zai ce da kai inna hada kana lakum jazaa wa kana sa'ikum mashkura Allah ya ce mun ga aiki kuma aiki yayi kyau madalla eh fa Allahumma amin ya rabbal alamin Allah ya ce aikin yayi mun gani kuma mun yarda to a zo a huta kuma daga yau an gama aljanna ne shiga la tasma'una fiha lahwan wala la yasma'una fiha lahwan wala ta'tima bakar magana baki karaji ni'ima in kin ganta azo miki da wanda tafita. wa idara aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wai ina ƙara kwadaitar da ku wannan ne don na san musibin yau sun yawa in ba ka hararo aljanna dole kai zunubi fitincinu sun yawa abu na kusa da ƙarshe ko ko na ƙarshe ne ma yawa na kusa da ƙarshe yanzu dai mun ji makwabta ma makwabci kyautata ma makwabci yana ciki ko eh ma'ana kenan bai da cikakken imani duk wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba kuma baya tsoron makircinsa za ta ta cewa to ai su yin iska su ma mugaye ne a ah, to ai alaman ke ta gari ne shine karki namun mugunta ita fa lahira ya fi sauki ka je an zalunce ka kan ka zalunci wani zalunci bai da kyau ba a so ba a son zalunci ba a son zalunci so samu ne kar wani ya zalunci wani amma in har zai zama lalle an yi zalunci to a ce kai aka zalunta fa ya fi sauki Allah ya samu dace to wanne ne wahibbalin nasi shine na nawa na hudu ne mene ka so wa mutane abinda kake so ma kanka malamai suka kara da cewa min alkhairi na alkhairi fa dan wani zuciyarsa a farkon lokaci irin na wancan sahabin ne mai cewa yana so ya zina wani shi zuciyarsa bai kallon abu ta alkhairi bai kallon abu ta alkhairi duk abin da ya gani to yana kallon sa ta fuskan sharri in ya ga dukiya ka ina ma ina da wani aboki na a Kaduna ya ce min malam ya dauke ni a motan shi ce kai hakuri da motan nan amma ina tabbatar maka duk radda ne kuɗi a Kaduna na sai mota mai gudu an shiga uku na ce Allah baka mota mai gudu ya kare ka daga shiga uku aka shiga uku ai kuma da matsala shi za a dawo to kun ga mutum yana tunanin ima amma yana tunanin me zai da ita to daga cikin abin da ake so shine ka soma mutane alkhairi ya ishe ku soma dan uwanka alkhairi yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk wani mutum da yazo yake roƙan ma dan uwansa wani abu na alkhairi ba tare da dan uwansa ya san yana roƙa masa ba to a daidai lokacin da kike roƙa ma ƴar uwanki alkhairin da ita bata san kina roƙan mata din nan ba Allah sallallahu alaihi ce Allah ya sa mala'ika yana cewa Allah ka karba kuma kai ma mai addu'an Allah ya baka makamanci abin da ka roƙa ma wanci to da Allah ku roke ni ku roka min Allah cikawa da kalmar shahada in kun koma gida <laughs> kun ga in kun min haka kuma mala'iku za su yi muku ko ba haka bane kun san duk wannan fagamiyan da muke yin wa musulmi mu dai so muke Allah ya hakuri ya amshe mu da rahama kawai ko ba haka bane mu dai Allah ya lallaba ya yace mana wallahi ko ba za a ba mu lada ba mu dai a yace mana zanuban mu ko to ai haka kuma alhamdulillah insha Allah Allah zai amshi koken mu ai tunda Allah yana da rahama yana da jin kai amma fa mu shiga taitayin mu ta hanyar nisantar zunubai saboda in an saba fai kan saba wa in uttum udina eh in an yi Allah kan dawo shi ma aji babu dadi inna batsha rabbika shadid kamun Allah bai da kyau kamun Allah bai da kyau yana da rundunoni masu yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa in Allah ya so daga rundunonin sa akwai cuta da rashin lafiya sai mutu ya gama barna ya tara dukiya sai Allah ce ciwo kaza shige shi waye sai ce ba zai shige shi sun firin asibiti har a gaji akwai wani babban mutum da ya ce ya sha wahala ya tara dukiya ya ce rannan iyalinsa da 'ya'yansa gidansa babban gida ne bai ne ya ce ya sauka zai tafi ofis sai manta da briefcase ɗinsa a sama shi bai ɗauka ba ya ce ya dawo ya hau sama zai ɗauki wannan 'yar akwatin su kuma familin ba san ya dawo ba tsammanin sa an buɗe gate ya fita gate din da kafa ya buɗe ya shigo gidan sai ya haura ta sama ya ce wallahi malam na shiga tashin hankalin da har in mutu ban san yadda zan yi ba me ya faru ya ce daga fitana da ‘ya'yana na cikina da matana wallahi sun zo har sun zo mitin suna planning ya za su kashe ni don su fashi dukiya ta ya ce wallahi ‘ya'yan cikina ne kuma matana ne Ya ce mijin suke ya za su kashe ni don su san su kwashe dukiya wannan kaga har ya mutu gobe da kwanciyar hankali inda ba zai iya canja su ba ba zai canja su ya mace ya sake matan ma ba maslaha ba ne already bakinsa ɗaya da 'ya'yan shi ya zai yi to shi a nan zai ƙara fito muku da manufata a maganganun da nake yi wato maganan gaskiya ko maganan gaskiya ko ka fahimci shi al'amarin Allah la malja wa la manja minhu illa ilai in kana neman tsaro na farko ka tafi wurin Allah in kana neman kwanciyar hankali wurin Allah yake in kana neman kariya wallahi sai dai a wurin shi amma duk yanda kake jin ka yarda da wani mutum ko yana son ka wallahi gobe nan zai iya zama makiyinka yanzu wa ya kai da mata kusanci fiye da mu. duk mutumin kirki fatan shi yana ganin ƴaƴan shi da matan shi al'auransa ne in sun wulakanta kamar shi ya kunyata to kun ga a irin wannan sai ka fahimci cewa ashe kuma ma Allah yana da muhimmanci ɗan uwa musulmi nan sallallahu ya ce ka kyautata ma mutane ka so musu abin da kake so ma kanka na alkhairi ba na sharri ba saboda ita rayuwa bashi ne duk yanda ka bada ta za ta dawo maka in ka bada alkhairi ka kwantar da hankalinka alkhairi zai zo mata Allah jikan shak Abubakar Mahmud Gumi da Rahama wata rana zai je meeting aka ce da shi malam an shirya ma kirci wurin nan za a cutar da kai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kace shin kun tabbata suka ce kun tabbata suka ce ce to kuma tsayin tahi in dauka zai ce a fasa ta ce kuma tsayin tahi ta ce malam mu muna kaunanka ka bar mu mu mu je kun sa abin da ya faɗa wallahi maganan shi ya kamata a rubuta da ruwan zinariya kowa ya rinka karanta buɗe bakinsa kawai cewa yi ban nihi kowa da sharri ba babu wanda sharrin shi ka isowa gare ni kuma tsa sai ta ji wannan maganan nashi ya cancanci a littafi a kansa ya ce ban nihi kowa da sharri ba ba wanda nika nufi da sharri na haka babu wanda sharri na ka isowa gare ni kawai sai ta ji kuma ya je aka yi lafiya aka dawo lafiya ce to kun ga abin da nika hidi muku da kun biya mashi dan yaushe mun kai wanga aikin alkhairi Allah ji kan manya to kaga wannan wallahi haka ake son musulmi wato a asali ko ya kamata an ga musulmin banza ne ayi mamaki ba na kwarai ba saboda littafin ka nagartaccen littafi ne annabinka ya fi kowanne annabi tafi ta fita kowa rabita billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا wannan gatan ya fi duk abin da kake tsammani to a asali ya kamata ne in an ga wanda yake ba na kwarai ba a cikin musulmi to ya zanto shine za a yi mamaki ba wai in an ga wanda yake asalin wato gurbatacce ba dan haka abu na ƙarshe ya koyin uwa musulmi da za mu a kansa shine Allah sallallahu alaihi wasallam ce karka yawaita dariya ya ce karka me ka yawaita me yake nufi da karka yawaita ba a san ka zama wani kamfan abu dan karira ko a basa wata walla ka jimtsa fuska da an ka ba da baya musulunci bai san eh, fadin rai da girman kai da dagawa shi yasa sai aka ce karka ne karka yawaita da akwai hadisan da suka fadaitar akan sakin fuska kamar hadisi abi zarul gifari ko annabi sallallahu yake ce mishi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a karka raina aikin alkhairi ko mun kankantansa zai iya kai ka aljanna walau an talqa haqa bi wajhin talik ko da zaka ga dan uwanka musulmi ka sakin mai fuska nan su sun yace karka yawaita wannan ai karka raina wannan saboda zaka iya shiga aljanna sanadiyansa to kun ga ashe ana son musulmi mai sakin fuska ana son musulmi mai murmushi amma wannan dariyan kamar sakaran Madina a Madina fa ba sakarai ni wasai sai da ka samu wannan kalman ba yanzu a ce sakaran America mu da Madina ba mu ga sakarai ba kuma san Madina alaman mutan Madina alaman imani ne in mutanen Madina kuma alama ne na munafurcin ji Allah sallallahu alaihi wa sallama to me nake so in ce anan ana musulmi yana murmushi yana sakin fuska yana dariya amma bi yawaitawa saboda Allah sallallahu alaihi kansa idan ya faɗi hadisi yi dariya har sai sahabbai sun faɗi ya fa'i dariya bayan ya faɗi wannan hadisi ko karanta kuniya haka za haddasa haddathani hiqaima au da an haddasa ni tabassama yace sanda Allah sallallahu su wasallam ya wannan hadisun yana tsaye ne ba a zaune ba wai ku ji kiyaye sunna ba har sai an fata a tsaye yake kuwa kun san abin da aka yi manon sallallahu wallahi kin aka yi biki na ga kin fita daga musuluncin nan kun gane me nake nufi ba mutumin da aka yi mai bin kwakwab da sa'ido na ƙarshe kamar annan sallah an bi shi kasuwa an gaya yake shiga kasuwa ya yake ciniki an bi shi sallah an gaya yi sallah ya yi tafiya yaƙi an ga yaye yaƙi je bacci an ga yaye bacci ya barka an ga yaye farka ya shiga ban ɗaki sai da aka bi shi har cikin ban ɗaki aka tabbatar ya yake a cikin ban ɗaki yanzu dan Allah ki aka yi miki wannan ba da ashar za a ƙare ba ni fa ban san sa'idan banza sa'idawa ko masu bacci da ido ɗaya ana ruwan sama suna kirgawa masu sujada da kumatu to shi annabi ma an mai wasu ya fi wannan amma ya haƙuri kuma ya shanye to da yake yana kan gaskiya kun ga ba ya rinjaye a kansa ba amma ni da ku wallahi da za a yi mana irin wannan biyayya sai an ga wani abin kyama a tare da mu sai an gani to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yana ana nayi shimfiɗa da cewa ana murmushi ana sakin fuska a musulunci amma yawan dariya yanzu wata fa wallahi za ka wuce ta bayan katangan gidanta kana jin dariyanta a tsakar gida wallahi lazim mu muna karantarwa akwai ɗalibai mata da muke koyar da su akwai ɗalibar da kana ofis za ka gane ta shigo makaranta dariyanta tun daga ajinsu za ka jiyo dariyanta sai ka ji malamai na subhanallah wannan ba shaida ba ne da ta mutace wannan ne kyalkyala dariyan nan da ta zo wuri an dinga dariya subhanallah kuma dariyan na tsiya ka ji an ce tana da dariyan tsiya kuwa annan sulasula ya hana wannan me yasa annan sulasula ya hana ya faɗi dalili a ƙarshe yake tumitin ƙalb yana kashe zuciya ne idan ko zuciya ta mutu jiki ma ya mutu eh, Allah ta'ala ya faɗi makanta na ido ba makanta ba ne. amma ya ce makantan zuci shine makanta fa inna hala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur wannan abin da nake ganin zan iya kawowa a wannan zamana da ku ina fatan Allah madaukakin sarki abinda na faɗa bai kai awa ɗaya ba akwai gidan rediyon da suke sa karatukan mu a Jos to zan ba su wannan karatun tunda na mutan Zaria ne sai su sa insha Allah insha Allah za mu tura da shi sai zamto wannan shine in Allah da lokacin ban so ya wuce awa ɗaya dan kada su yanke wani abu daga ciki ya ku yan uwa musulmi a ƙarshe ina muku wasulci da abin da Allah ya wa mutanen farko da na ƙarshe wasulci da shi shine tsoron Allah duk wani alkhairi da Allah madaukakin sarki ya sanya ma dan adam yana cikin tsoron sa yana cikin jin tsoron Allah ne muna cikin matsaloli ko shakka babu na rayuwa amma ku sani biyayyan ku da Allah zai iya fidda ku daga matsalar da ba ku tsammani da hanyar jin tsoron Allah ne Allah zai rufa miki asirin da wani ma ba zai gane kina cikin matsala ba sannan duk abin da ya same ku na matsala kar ku yadda ku saukar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba ku kai kukanku zuwa ga Allah musamman a wannan kwanaki masu tsada na ƙarshen watan Ramadana da muke fuskanta. Na faɗi kalman tsoron Allah saboda duk da na san kila nan garin Zaria akwai karancin haka, amma dai su, da yawa a watan Ramadan za ka ga matanmu ana koyar da su kamar mala'iku. Amma da an ce yau sallah, to wannan hijaban da ka gani na imani tare da su ba za ka ƙara ganin shi ba. Kalmominsu za ka ji kalmomi ne na rashin tarbiyya. wata ranar za ta kwana a ɗakin saurayinta kuma da ita ta gama ta hajjud a goman ƙarshe wata a ranar za ta zunubin da za ta ja kanta fushin Allah ku kiyaye Allah domin wallahi ana samun abin da ke wurin Allah ne ta hanyar yi masa biyayya duk wanda zai saba ma Allah fa yana iya samun akasin abin da shi yake tsammani ina roƙo Allah madaukakin sarki ina tawassuli da shi a wannan zama yan uwanmu da suka rasu Allah ka yafe musu Allah ka kyautata makwancinsu Allah ka sa kabarinsu ya zamto dausayi daga cikin dausayin aljanna iyayenmu da suka rasu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi Allah ka yi musu rahama da rahamarka mu da muke raye Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau Allah ka sa ƙarshen mu yi kyau Allah ka sa muna cikin bayinka da kake so ka yarda da su Allah ka yarda da mu yardan da ba za ka yi fushi da mu ba duk wanda suke cikin tsanani a cikin ku Allah ya yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu damuwan wanda suke cikin bukata Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi haka an tallan ina sane an gada mun shigo wanda kidnapper suka yi aka dauki mutane biyu a wannan gari namu Allah ka dawo da su gare mu maraddan jamila Allah ka kubutar da su kubutarwa irin naka wanda yake mabuwayi mai cikakken hikima wanda suka addabe mu Allah ka addabe su Allah ba mu iya ba kai ka iya Allah mu masu rauni ne kai ne mai ƙarfi ya Allah mun roƙe ka muna ta tawassuli da azumin da ke bakin mu ka tona asiri ka walakanta duk wanda ke da cikin wannan mummunan ɗabi'a Allah kakka bar su da iyawanka Allah ta'ala ka dawo mana da zaman lafiya ka san mu Allah ta'ala ka yi mana albarka a rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر